السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم مصباح السالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وفضله التراب وامسح زهرا من سائرك الأيمن بكف اليسرى wato falalansa turbaya musahabansa kenan a samu turbaya kenan a wa malikiya turbaya shi ya fi cancanta a yi taimama da shi fiye da yashi fiye da dutse fiye da sauran abubuwa wamsa zahara ka shafi samansa wamsa sa idan ka yumna ka shafi saman ka na dama saman ka na dama bi kafin yusra da ainihin tafinka na hagu na wa batsanahu mai fatin li isbi'i wa mashuka al-yusra ala zalmahyi wato batnahu cikin sa wato min mirfaqin wamsa batnahu kenan hmm. wato farko zaka fara shafan nan waje hmm. zuwa ga murafikai sannan ka shafi ciki min mirfaqin daga murafikai lil izba zuwa ga yatsu tunda in kai haka ka shafi nan zaka zo har zuwa ga yatsu an gane ku wa mashuka al-yusra da kuma shafanka ga hagu alazal mahayayi akan wannan titi din wato ka bi wannan hanya almahaya titi hanya ka shafi hagu shi ma yadda ka shafi dama ba bambanci kenan zuwa mazaban malikiya ana shafa tun daga nan zuwa gwiwa hannu sannan sai kuma a dawo ciki a shafa zuwa ƙarshen yatsu an gane ku shine su suna shafa shafa bugu biyu suke hmm. bayan bugu biyu kuma shafa zuwa abin nan an gane amma maza ba imamu ahmad rahimahullah ya ce duk mutumin da ya raya cewa ana taimama zuwa ga gwiwan hannu yace wani abu ne wanda mutum ya faɗa da ra'ayinsa wannan shine maganan imamu ahmad rahimahullah cewa wani abu ne wanda mutum ya faɗa da ra'ayinsa to kaga wannan manya da manya ke rubu yanzu mu muna da iya bude baki mu ce malik ya faɗa abu da ra'ayin shi ba za mu iya ba a ga malik mujtahid ne yayi ijtihadi wanda ya ijtihadi in ma ya dace ko ya kuskure in ya dace yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada daya an gane so daga ijtihadi ne na ainihin imamu na malik Allah ya masa rahama na'am wa shartuhu ba'da dukhulil wakati, waf'al bihi fardan faqad faqad bisabat wato sharadin sa shi taimama ana yin shi ne in lokaci ya shiga shi taimama a wajen malikiya ba kaman alwala yake ba shi abin da ya shafi alwala sai lokaci ya yi idan lokaci ya yi sai mutum ya taimama to waf'al albihi fardan faqat ka aikata farilla da shi kawai tabbas an gane farilla ɗaya ake yi da shi kuma sai lokaci ya yi idan kai taimama kafin lokaci to yana bushewa shi taimama an gane to saboda haka sai mutum ya bari sai lokaci ya yi yana gamawa kuma ya wuce masallaci kuma farilla ɗaya mutum zai yi da shi ba kamar alwala ba wanda ake farilai da yawa wannan shine mazhabin malikiya khilafan li shafi'i wa khilafan li abi hanifa shi abu hanifa ya ce taimama yana matsayin alwala ne duk abin da ake yi da alwala shi ake da taimama kamar a ce na'ibin liman yana matsayin limami ne duk abin da liman yake yi idan na'ibi baya a idan liman baya nan to na'ibi zai maye gurbinsa ku fahimce ni ko saboda haka a wajen abu hanifa za ka iya taimama yanzu ka jira a zahar za ka iya yi shi a wajen abu ne ba saboda a tayammun wa zo'ul fa'in fa in lam yajid ma ashara sinin wato taimama ne kamar ruwan alwalan mumini in bai samu ruwa ba shekara goma duk ɗaya ne an gane ku na'am وافعل به ما شئت من نفل حصل نعم مؤخرا بنية إن اتصل وافعل به ما شئت نعم كأيك تاد شيء أبن لك كذا ما ننافلة حصل به تبتا نعم كأيك تاد شيء أبن لك سو ننافلة به تبتا مؤخرا أبن جنكر تاوى دنيا إن اتصل إذن يا سابي نعم كأيك تاد شيء أبن لك سو ننافلة كنا سوء مالكية farilla ne ba za ka aikata guda biyu ba amma na filfili idan ka idan da sallar azhar za ka iya na filfili ko guda nawa ne su a wajensu bayan me bayan ka gama farilla din a gani cewa da aka yana hucewa yana hucewa ne in kai sallar farilla kana gama sallar farilla ba za ka iya yin wani farillan ba kuma amma in za ka yi nafila bai huce ba inda malik an gani shine ma'ana ka aikata da shi abinda ka so na nafila hasal da ya tabbata mu a karan abin jinkirtawa wato bayan farilla kenan wato mu a karan biliyatin abin jinkirtawa da niyya kuma yari in ya sadu kana idan da farilla ya sadu kana idan wannan take kai nafila shi ma an ka bata lokaci ya wuce to ai eh, wasu daga cikin malikiya sun ce abin da ya shafi kwan sallah mutum na iya yi shi ne fara'ayin da ya fi karbi a wajen zuma. amma akwai masu ganin shi ma farilla kowanne sai kamar kowanne sai kamar <laughs> kowanne zai kama shi abin nan kaga saboda mushakkan da ke ciki sun halatta yin hakan eh na'am yabtul bin naqidi aw ma'in yura qabla salatin aw biha in zakara wato yana faci bin naqid da abin da ke warware alwala duk abin da ke warware alwala shi ke warware mai mm-hmm. taimama aw ma'in yura qabla salati ko kuma ruwa da ake gani kafin sallah aw biha in zakar ko kuma idan mutum na cikin sallah in ya tuna mutum na cikin sallah sai ya tuna da ruwa a cikin ɗakin shi cewa ya bar ruwa to shi ma wannan ya ɓata mai taimama an gane duk abin da ke ɓata alwala ya ɓata taimama sannan kuma a samu ruwa kafin sallah mutum ya yi taimama kawai sai ya samu ruwa ɗin ko kuma yana cikin sallah mutum ya yi mutum yayi taimama kafin ya je sallah sai ga ruwa shi kenan, ko kuma yana cikin sallah sai ya tuna da ruwa a cikin ɗakinsa, ko kuma da ruwa a cikin shagon shi kawai ya ya ainihin bata wannan sallah ya je ya yi alwala in zakara ya tuna wa asqatu salata wal qada'a ala adimi sa'idahu wal ma wato malamai sun kayar da sallah sun kayar da sallah da kuma ramuwa da sallah da ramuwa gaba ɗaya sun ce ya faɗi ga mutumin da ya rasa sa'id ya rasa sa'id ya rasa wajen taimama kuma ya rasa ruwa mutumin da ya rasa biyan nan to sallah ya faɗi gare shi da ramuwa ya za a mutum ya rasa ainihin wajen taimama da kuma ruwa zai yi ko wani ya ce ba zai yi eh. ba eh su ba a yi da ƙarfi, ba a yi da ice amma kaga a wajen abu hanifa shi sa'id ya buɗe ya buɗe sa'id sosai sa'id a wajen abu hanifa duk wani abu wanda wanda yake ƙasa ne ko abin da ƙasa ya tsirar kamar ya abu hanifa bishiya sa'id ne an fahimci ne ko sannan wannan ginin ginin nan gaba ɗaya sa'id ne a wajen abu hanifa yanzu idan zaki ya biyo ka sai ka haye gidan sama ba ƙasa a gidan sama da sauransu kuma ga lokacin sallah ya yi a wajen malikiya saboda wannan ƙasa ɗin arga an an sana'anta shi an canza mai halitta to ba za a yi taimama ba amma a wajen maliki ke son a wajen maliki tunda an riga an sana'anta ƙasan ba za a yi abin nan ba amma a wajen abu hanifa duk abin da ke nan gaba za ka yi taimama da shi za ka iya kama wannan wannan fila din wannan gishiɗin ka yi za ka iya kama ƙasan ka goga kawai sai ka yi taimama to kila wani ya ce babu ƙasa sai ce to dama kasan shine tasiri ko kuma kawai dan Allah ya bautar da mu Allah ya bautar da mu ne saboda in ba Allah ya bautar da mu ba ya za a yi mutum mai janaba a ce kawai daga fuska da kafin hannu sauran wuraren ba asali inda janaba ya fito ba baka taba ba e su ana da dutse kuma dutse ba komai a gare shi ko kura ba ba jikin dutse za ka yi ɗaukar dutse irin wanda ba ko kura a jikin kai sun yarda har ma sun yi saɓani kan kanwa mutum zai yi ma kan kanwa suka ce zai iya shi ma kan kanwa kenan ka yi tayo ma da shi sannan kuma ka zo ka ka jika ka sha ko ka abin nan kai magani da shi kuma inda kaga shi taimama Allah ya bautar da mu ne akan shi saboda haka shafa an ka duba kawai ibada ne mutum yana da janaba amma sai ya ce fuska kafin hannu shikenan kawai an gane saboda haka wato idan mutum ya rasa sa'i suna nufin kamar zaki ya bi mutum a guje sai ya hau kan bishiya zakin yana ta jira yana ta jira zakin yana ce cewa sai ya cinye mutum kuma kana jin tsoro ka sauko ya cinye ka kawai sai ka tsaya kan bishiya din to tun da bai ba dama babu sa'id a wajen su malikiyan sannan babu ainihin ruwa da zaka yi alwala da shi duk kawai sai ka wai sallah ya faɗi da mutum da ramuwa eh lokacin da ya fita zakin ya nace wa mutum har kwana biyu kwana biyu kuna ta bugawa da shi kun ba za ka na ba za ka ranka ba eh to sun ce ka mutum kaga inda misalin in ka dauki fahimta na Abu ba, bishiyar kawai zaka ce baka yi yoma, sannan kuma ka iya sallah da ima'i kana ima'i kana ka, me zai hana to a mota abu hanifa ya za a yi kuma a cikin mota in shi fa duk abin da yake ya shafi kasa asalin karfe da ne ne shi ba shi bai da matsala shi duk abin da ya shafi asalin shi kasa ne duk ya shiga kaga ka mutum za mu shiga a buɗa da yawa na wa fadluhu tirab musahabinsa musahabansa turbaya na zamu ka shafi bayan sa'i da kalimman eh bayan damtsar ka na dama bi kafil yusra da tafi na hagu na wa batnahu min fakat wato wamsa batnahu ka shafi cikin tafin daga murafukanka lil isba zuwa ga karshen yatsu na'am wa masukal da kuma shafanka ga hagu a zal akan wannan hanya din ka bi irin hanyar da ka bi a wancan shi zaka bi a nan na'am wa shartuhu sharadin sa bayan shigar lokaci ne wa bihi fardan kawai ka aikata farilla da shi guda ɗaya kawai tabbas hmm. bihi ma shi'ta min naflin ka aikata da shi abin da ka so na nafilan da ya tabbata mu'akhiran bi niyyatin wato kana mai jinkirtawa da niyya abin jinkirtawa da niyya in ya sadu na'am yabtulu bin naqidi wato yana baci da abin da ke warwarewa abin da ke warware alwala ko kuma ruwa wanda aka ganshi kafin sallah au biha ko kuma a cikin sallan in zakara in ya tuna hmm. wa asdadu salata wal ada malamai sun kayar da sallah da ramuwa nam an adimin sa'idahu ga mutumin da ya rasa sa'id wal ma da kuma ruwa wanda ya rasa guda biyu na malamai sun kayar da sallah ita ma dole sai kayan yi niyya lokacin da za ka yi farilla ke mutum sai mutum sai ya yi niyya shi wato bayan farilla zai yi nafila din in bai yi niyya ba to ba abu na'am kada ka wani mutum da ya fara sallar ya yi kuma a ɗin ruwa sai ba wai tunawa da ruwa sai ya ga ruwa da ya ga fara sallar sai ka sabon ruwa eh. a wannan bai ɓaci ba ruwan shi dama ruwan da ya ajiye ashe dama yana da ruwa kawai zai yi ma shi ne abin da ake nufi amma samun ruwa don yana sallah bai ɓata bai abin nan ba na'am shi ne rashi gaskiya بسم الله الرحمن الرحيم falahu wanda ya ya haifan idan mutum na da baiwa sadaka hmm. sai ya take ta ya haifa masa diya falahu an yastamti'a ya samu ya ji dadi da ita a cikin rayuwarsa wa yu'tiqu wa min wato shine wato ta kuma rasu malihi za a yanta ta daga ainihin kan dukiyansa ba da mamaki bayan rasuwa to nan me yake nufi da kan dukiya an ce za a yanta ta daga cikin kan dukiyansa bayan rasuwansa ba za a ba ta cikin kan zaga wuce ne na ba za a ba ta cikin kan yawa in an ce abu daga kan dukiya kawai in ba shi da komai sai ita a wajen malikiya tafiya za ta yi Na ne mutum da zaran ya riga ya haifa mata da to yana rasuwa bai da komai sai wannan ummu wala dadin to za a yanka ta daga cikin kan dukiya bi ma'ana za ta tafi abin ta kawai Ku fahimta? na to kai ba magana bashi kawai tafiya za ta yi ana cewa yara za su kawai salamu alaikum sai an jima shi ne ma'ana ita ya ce za a yanka abu daga kan dukiya ba a sauraron komai an gane na'am wala yajuzu bai'uha haka bai halatta a siyar da ita a ce za a siyar da ita don a biya bashi ko wani abu wala lahu alaiha hidima? kuma ba zai sa ta wani hidima ba an gane ko irin ya sa ta aikin wahala din nan irin na baiwa ba zai sa ta misali na'am wala su ina ganin akwai hadisin nan da wani bawan Allah ana bin shi bashi da yawa kuma gashi ya bar yara ya bar yara da yawa sauran haka nan sai wannan bawan Allah kawai sai so yin aikin alkhairi sai ya yanta ainihin bawansa da ya yanta bawa sai manzo Allah ya ji labari ga wannan bawan Allah ana bin shi bashi bayan ana bin shi bashi ga shi ma ya bar yara kanana kuma gashi yana cikin rashin lafiya ne komai zai iya faruwa shine sai annabi ya fushi da shi an ce sallallahu alaihi wasallam ya gaya magana mai zafi lokacin nan sannan annabi ya dawo da wannan bawa ruwa yasa bawan ya dawo saboda bin ka'idan nan na idza tazahamatul maswali qaddima a'laha idan maslaha ya yi cunkoso ya zama to dole sai an yi guda ɗaya sai a duba wanda ya fi sama wato ya biya bashinsa sannan kuma ya bar yara da wadata bayan ya rasu kada ya bar su suna roƙo shi ya fi alkhairi shi zafi manzo Allah ya rinjaye da wannan sai ya dawo da bawon ruwa an gane kan wannan abu amma su a wajen sun nuna in dai misalin ko da mutum magana ba su samu komai ba to gara kawai a sallama ita wannan ummu da su tsaya cikin talauci ga wancan hadisi na sa'ad bin abi waqas ko cewa gara ka bar danka gara ka bar ƴaƴanka suna cikin wadata shi yafi alkhairi min an tazarahum ala yatakaffafuna nas daga kabar su ainihin suna talakawa suna roƙon mutane da me tafiya an gani? na'am wala ganna to kaga zahir abu gaskiya na'am wala galla sannan kuma ko galla hmm. a gane ko wala lahu alaiha khidma kuma ba zai sa ta hidima kuma ba zai ba zai samu riba da ita ba in an ce galla mutum ya sa ta aiki tana samu kuɗi kamar yadda ake sa keke na fed ko ake sa ainihin mashin na a a sa yana samu kuɗi to ita ma ba za a sa ta irin wannan aiki je ki samu kuɗi ba wala hu zalika fi waladiha min gairi amma ya samu ya sa ta ya sa wannan abun ga ɗanta wanda ba shi ya haifa ba dan da ba shi ya haifa ba zai iya sanya shi hidima zai iya neman riba da shi yana matsayin mahaifiyarsa ne fil itiki wajen yanci shi yaron yi utaku bi itikiha za a yanta shi da yanta ta wa kullu ma askadatu mimma yu'lamu annahu waladu duk abin da ka kayar da shi abin da ta fito da shi daga cikinta abin da aka san cewa ɗa ne shi hmm. fahiya ummu waladu bi ta zamanto ummu walad saboda shi ko da bari ta yi kuma ne? inda mali ko bari mace ta yi ta zama umu walada so da haka a nan wajen ba dama ya ainihin siyar da ita ba dama ya sa ta wani hidima mai wahala ba dama kaza da sauransu in dai ta kai wannan matsayin an gani? duk da akwai hadisi wannan fatawa ne na Umar dan Khattab radiyallahu an akwai hadisi ingantacce wanda ya nuna a zamanin manzon Allah sahabbai suna siyar da umu walada kuma manzon Allah baya ganin laifin haka amma Umar zamanin shi yayi wannan shi ma hadisin malamai sun yi magana kan isnadin hadisin na Umar din wanda da shi ne suka dogara wajen cewa um walada ba a siyar da ita ba a kaza ba kaza da su na'am wala yanfa'u al'azlu in ankara walada. wato azlu baya amfanin sa in yayin inkarin da wato wajen saduwa da ita baiwa azalu yake yi hmm. kun gane in zai tashe ta sai ya azulu to can kuma sai ganta da juna biyu to wannan dan nawaye na shirye bai da iko ya inkarin dan yana azalu yana azalu sai ga ta da juna biyu ta samu juna biyu sai ta haihu shikenan ta zama ta umu walada ba shi da dama ya sa ta hidima ba shi da dama kaza yana rasuwa ta zama diya wa qarra bil wadi amma in ya tabbatar ya take ta amma yace shi azalu yake to bai da iko ya inkarin dan fa da istibra'an idan yayi da awon istibra'i lam yada ba'da wanda bai take ta ba bayan sa lam yalhaq bihi ma ja'a ma ja'a min waladin ma ja'a min waladin hmm. abin da yazo na da bai riske shi ba kun gane wannan ko idan yayi da awon istibra'i wanda bai take ta ba bayan sa yace to ai kafin yayi tafiya tafiya yayi kafin yayi tafiya sai da ya tabbatar ta yi jini daya ya tabbatar ba ta da ciki sannan ya tafiya to amma da ya dawo sai ganta da da kaga kenan kamar yana so ya ce wannan dan dan zina ne to in yayi da'awan cewa ta yi wanda bai take ta ba bayan sa to abinda ya zo da shi na da abinda abinda shi wannan jima'i ya zo da shi na da baya sa ita matan da abin ta zo da shi na da ba nashi bane na wala yajuz itku man ahada dayn bi malihi wato wanda bashi ya kewaye dukiyarsa baya halaka ya yanci kunji inda dukiyan akwai bashi ta ko ina ya kewaye shi to maganar yanci bai taso ba wa man a ta ba da abdi wanda ya yanta sashen bawansa ya ce na yanta kanka ko na yanta hannunka ko na yanta kafanka kaga ya yanta wani sashi daga cikin mai bawan shi istutimma alai to a cika masa shi idan mutum ya yanta sashen bawansa to a cika mai mai a cika mai kawai bawan ya yanci kawai duka ka ce ka yanta kai to sauran hannu da kafafuwa ba bai yanci ba to kawai bawan ya yanci dukan shi kuna ne wa yan kana li ma ma'ahu fi sharika idan wani sa yana da tarayya tare da shi ba ma alaihi nasibu shariki za a kimanta a gare shi ka sannan na abokin tarayyarsa kimati eh idan wani yana da tarayya hmm. eh? ba shi kadai mallaki bawan ba kun gane ko da shi da wani ne wani yana tarayya a cikin sa to sai a kimanta mai kaso na abokin tarayyarsa bi kimatihi yawma yuqamu alayhi da kiman ranar da za a yi kima a gare shi wa aka kafe yantu wato ni da kai muna da bawa bawan nan miliyan ɗaya ne bawan ko miliyan biyu sai ni na yanta bangare na da na yanta bangare na kai baka yanta bangaren ka ba to ni da na yanta bangare na sai a kimanta mun sauran in biya na biya miliyan ɗaya sai da tunda ka biya miliyan ɗaya sai shi ɗayan to kawai ka biya sauran miliyan kawai ya yantu kun gane wannan kai in kana da kuɗi sai a kimanta ma sauran ainihin miliyan ɗaya ɗin sai ya yantu idan ba ka da kuɗi shi kuma wancan bai niyan ya yanta ba a tilasta samai. kai ne da ka yanta rabi sauran za a ce ka cika amma shi bawan a shi ainihin ɗayan abokin tarayyanka ba a cewa dole sai yayi kai ne za ka yi in ba ka da shi shi ke eh, idan idan shi wannan rabin ya yantu shi wancan bai yanta bawan bawan yana rabi ɗan rabi bawa za a raba kwanaki yau za a ce kullum sati ɗaya kamar aiki sati ɗaya kuma kana da yancin kanka duk abin da ya mallaka cikin sati ɗaya na shi ne abin da ya mallaka cikin wancan lokacin na mai gidan shi wanda ya mallaki sauran rabu haka zai ta yi har lokacin da Allah zai fitar da shi daga bauta ɗin hmm? zai yi aure amma rabi ɗan rabi bawa eh, dole ne ya yi to a ce bawan shi ne nemo kuɗi ba ne ya kan shi kullum da eh, akwai ruwaya na abu hurera idrajan cewa wasu iya wato shi yaran shi kan shi mutumin za a sa shi aiki ya je za shi to je ka yi aiki ka nemo kuɗi amma idraji ne fahimta ne na abu huraira ya ci magana manzo da yi kan wannan cewa kowai ma alaihi kimata azlin shi wancan wanda yake da wanda yake rabin za a kimanta mai bawon kima na adalci sai ya biya sauran rabin to in ba shi da sauran rabin shi kenan sai bawon ya koma bawa to shi abu huraira sai ya kawo magana cewa wato a sa shi aiki ya je ya nemo in ya je ya nemo kuɗin in ya samo kuɗin shi kenan sai ya yanci an gano wannan na'am a can wani da sati ɗaya zai aiki nan mai eh. sashen rubutu wannan kuma sati ɗaya yana yana yana ingilishi eh. har zai iya samun kuɗi da sauran Wani da gaske idan idan zo ya zagayo satin wancan wanda ke da yi ba zai ba zai karɓi sauran kuɗi ai ya zama rabi ya samu kudin ne lokaci yana yana ɗa a matsayin shi na ɗa ne wancan kuɗin ya samu satin da ya zagi a matsayin bawa tunda bawa da abin da ya mallaka da nashi din bai gida shi yau a wannan bangaren ba da ya mallaka ne a bangaren shi yau cikin wannan abu eh a in lam yujad lahu malun to idan ba a samu dukiya ga shi shi bawan ba nan baki samun sharik raqiq to sai sai kaso na abokin tarayya sai zai wanzu a matsayin bawa a cikin kaso na abokin tarayya zai zan bawa a tsaye nan darasi an yi karatu ba kaɗan ba kuwa eh wannan kaga duk gashi wani zai ce ana ta karantawa duk babu na bawa to ana karatu ba bawa <laughs> hmm? sai nan gaban Allah ta'ala ya sa aka samu daula ta musulunci to shine bawa shine mutum ya riga ya karanta kafin lokacin ya zo amma yanzu gaba ɗaya Najeriya ba bawa ko ɗaya na'am na shi ba shi yana so ya tafiya sai yana so ya samu wani tabbaci da sai isa bala'i sai ya tafiya shi kawai bai ɗauke ta ba eh inda yana so ta yi tsarki ba yi eh. zai bata kawai ta yi tsarki ya gani ya gani to ba ta yi jini din in ha ta yi jini ba ta da ciki kenan ya taba ta din amma kafin ya kuma jini amma kafin ya sake taba ta kuma sai da ya wannan inda jinin ya zo shi kenan da zaran jinin ya zo bai take ta ba a cikin wannan jinin da ya zo kafin ya tafiya shi kenan dama ana so ne ta yi jini da zaran an ga ta yi jini ito eh alama ne cewa ba ta da ciki to rashin shakan dole ya zama tsakanin jini hmm. biyu mai ciki tana haila amma ba duka ba a yi mafi yawa ba zai sun ce takan yi ce takan yi haila inda a wannan yashi ko da an ga jinin bayan ya tafi ta akwai magana gaskiya za a samu da shoma sai ta ce ita tana daga cikin masu yin haila a tara da ciki sai a bincika na'am نعم توفى بسم الله الرحمن الرحيم game da sabani wajen karban sadaki tsakanin miji da mata sun yi sabani shin matar ta karbi sadaki ko bata karba ba wa in huma qabla al-bina ikhtalafa fil qabdi bil naqd allazi qaru wa in huma ikhtalafa idan ya zama to sun yi sabani kafin tarewa sun yi sabani kan me fil wajen karɓar sadaki lil qabdi fil qabdi lin naqd allazi qad wajen karɓa ga kuɗi wanda aka siffanta an gane ko kuɗin da aka siffanta hmm. in ma zinari ko azurfa ko naira an gane ko kuma kaddara abinda aka siffanta ne an bayar na. fal qawli lizawjati wal yaminu aw lil ladhi fihi jirhi takunu to fal qawlu wal yaminu lizawja hmm. wato magana da rantsuwa ya tabbata ga ita matar a gane ku ita matar za a saurari maganar ki wai shin kafin tarewa din nan ya baki sadaki ko bai bata ba yace wallahi bai bada ba to ki rantsi tace na rantsi da Allah wanda ya halice ni na rantsi da Allah wanda rai ke hannunsa wallahi mijina bai bani sadaki ba an gane wannan ku kafin tarewa aw ladzi takunu fi hijri ko kuma ga wannan wanda ta kasance cikin ɗakin sa ƙarƙashin kulawansa waye wannan ubanta ko kuma dan uwan babanta ko kuma waliyinta wani wasiyi haka an gane wanda ta kasance karkashin kulawansa kulawanta shine zai tsaya ya ce ba a bada sadaki ba kuma ya rantse din in ma ita matan ta rantse ko kuma shi ya rantse na'am wal qawlu qawlu zawji ba'da ma bana wa yadda iddaf alha qabla al bina hmm. magana shine magana miji ne in bayan an tare ne bayan an riga an tare ya santa a matsayinta na ɗiya mace sai kuma ta ce bai ba da sadaki ba to maganar wa za a saurara maganar miji me yasa ta yarda da shi ta san bai ba da sadaki ba so da anan wajen za a saurari maganar miji ne bayan ya riga ya tare kuma wa yadda in dafa alaka miji yayi da awan ya miƙa mata sadaki kabalar bina kafin tarewa miji yayi da awan ya miƙa sadaki kafin tarewa to magana maganan shi ne an gane wani ko zai kawo zai yi magana kuma ya rantsi na'am wa inuhuma ikhtalafa qabla al-bina to idan ya zama to su ma'aurata sun yi sabani kafin tarewa game da karban sadaki fil qabd lin naqad game da karban sadaki nakadan allazi kad wusifa sadakin da aka siffanta na'am fal qawl wal yamin lil zawja wato magana da kuma rantsuwa ya tabbata ga mace ne aulil ladhi takunu fi hijri ko kuma ga wanda za ta kasance cikin karkashin kulawansa na'am wal qawlu qawlu zawj ba'da ma bana magana magana miji ne bayan ya riga ya tare wa yadda idda fa'ala kuma yayi da awan mika mata abin kafin tarewa an yi auren bai bada an daya mace yin sadakin to sai aka tare bai bada ba har aka tafi har aka samu kuma aka samu da misali to sai ta tana ta kai bai bada kuɗin bai yaran sai akan kuma ya bada me matsayin dan dan dan halal ne ai ai dan sadaki bai hana shi aure ya tabbata an gani hmm. kama sa wuyan sa sa na wuyan sa ila sai ya biya na'am sai askari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤكل الفيل والذئب ولا يؤكل الفيل باء ya naman giwa yake ne wa ya kusa waye ta naman giwa yake naman giwa zai ciwo na na kaman kaman kaman a fata kaman yana da tauri da yawa akwai sanda aka taba yin wani giwaye suka zo nan garin Kaduna ina ne ma za mu ta eh e can wajen maguzawa don mutane mun jimina muna ta kallo zakoki sun tau a ga giwaye suka tau ga sun suka shigo cikin gari aka yi ta zuwa ana kallon su to lokacin nan za ka taba su ba daga su suna da hakuri wani ma zai hau saman giwan su kaga na mata komai ba zai mata da fada to za ka ana ta taba fatan su fatan tsauri to sai daga wannan fatan kuwa zai yi mutum ya ci wani ya ce in ka sha wuta ai wuta ba abin da ya bari eh, kila namun aka fere aka kankare a bawon bangon shi aka kankare to ila abin nan to su dai sun ce ba a cin giwa kaga wannan magana yana buƙatar nassi ko tunda asali komai halal ne asali komai halal ne kafin a haramta sai an kawo dalili misali me yasa aka ce ba a cin giwa ha ba a cin kerkeci wal ba a cin biri ba a cin damusa kai duk wasu abubuwa masu kazanta ba a cin abinda yake na ainihin kwari na ƙasa tsutsa duk irin tsutsotsin nan da suke fitowa a kashi da kuma dai irin dai duk kwari na ƙasa masu datti wanda suna mu'amala da najasa ba a cin su akwai wanda ma najasa ke tsirar da shi ko najasa ke ainihin haifar da shi to irin wannan duk ba a ci aw ma yukhafu dararu ko kuma duk abin da ake tsoron cutarwan shi saboda annabi da yazo an ce ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is ashe annabi ya zo ya haramta mana duk abin da yake khabis daga cikin khubus akwai datti akwai najasa akwai kuma abin da yake guba duk abin da yake guba khabis ne shi to annabi ya zo ya haramta mana wato cin guba ya zo ya haramta mana cin datti ya zo ya haramta mana cin mai najasa duka gaba daya to sun yi amfani da wannan ka'ida duk abin da yake mai kazanta daga cikin kwarin ƙasa ko abin da ake tsoron sa shi ma duka gaba daya la zarar wa la zirar eh. su gafiya din nan da su gafiya duk ba za a ci ba an gane sai dai a nan wajen inda gizo ke saka haramun ne ko makaruhi a gane ba za ga wani lokaci sun ce makaruhi kama abin da ya shafi mage sun ce makaruhi kare sun ce makaruhi na'am na'am aw ma amma ya kafu daren roko wa zahiru annahu la yu'kal wato yau abin da yake zahiri wato ba a cin mushe na fara to mushen fara fara shi ma sai an yanka kenan muqabilu hufa ana ci in ka ji an ce zahir to akwai muqabilu zahir ce wa sahi akwai muqabilu sahi to muqabilu zahir ana ci kuma duk a cikin mazhaba na malikiya amma kaji ce zahir to shine ya zama to rajih muqabiluhu a mazhaba shazi an gane wannan ko to kenan kenan fari duk duk yawan su sai mutum ya yi bismillah ya yanka an ce ba a cin matacce in ya mutu ya gina in ka ba ta da rai sau ka yanka wuya ba tana da wuya ba to kaga ai fari ka duba abin da ya kamata ya fi zama rinjaye fa a mazhabin malikiyar a cikin motsa an kawo cewa fari asalin su daga kifi ne an ce fari an ce kifi ke fitar da su daga cikin cikin sai a sai a haifar da su kuma akwai akwai wani wani asari ko hadisi ne a cikin motsa da ya nuni akan haka kaga da wannan ka duba su kaman reshe ne na kifi tunda da reshe na kifi haka kifi duk yawan kifaye ba sai an yanka ba kuma kifi duk girman shi ba sai an yanka ba in ka ganshi ya mutu ka iya ce ka yanka ko da za a samu kifi wanda girman shi ya kai girman wannan masallacin ya mutu nama ne akwai hadisi a cikin riyadu salihin wanda wasu sahabbai sun je yaki suka ga wata dabba ga tanan ta mutu a cikin ruwa mai girma suka zauna suna ta ci kwana da kwanaki ba su yanka ba har ya zama to sun yi kiba sun ce mun ci hatta samin na har muka yi kiba kan shi kun fahimta ku saboda haka ga fara kawai akwai mushakka a ce an kama fari irin farin nan ga su guda ɗari biyar shi kowanne sai kayi bismillah kafin ka yanka kowanne sai kayi ka to fara bai da wani jini yanzu ne yaran yanzu ne ba san kan fara ba amma da za ka duwan da yake tudun wada to insha Allah ya iya kama fara kawai ka je ne kawai wajen riba din nan ka ji ka ganga babi nan ko ta ina ka je ka kamo kuma yara sun san baban da yake mai guba sun san mai guba sun san wanda ake ci eh zuba daji to ko da daji ma yara ba a barin su yawo irin yadda ake yawo da da iyaye suna sakin yara sosai yara su wala to yanzu lalacewa yayi yawa in an saki yara akwai matsala abinda irin sakin da aka yi ma yara da da yanzu ne wallahi ba karamin banna za a yi ba yaro ya je ya rafi ya je ya kamo kifi yaro ya je daji ya kamo fari ya kamo iyayensa ya je ya farautan tsuntsu ya yi farauta har dabbobi dabbobin daji ya je farauta ya dawo kuma iyayen su sa murna <laughs> da abin da ya kamata amma dai yanzu al'amura sun ƙara cewa ana ta kulle yara amma kuma kullewan bai hana komai Allah shi kiyaye wadudu ta'ami munfaridan an yawa da kuma tsutsa na abinci tsutsa na abinci a ware shi kadai su ma sun ce ka ayi tsutsan abinci kamar ya tsutsan mangoro tsutsan lemu tsutsan dabino shi kadai amma ta ba'an zaka shi kamar dabino kawai kar maka leka kawai ka hada da tsutsan kawai ka tashi da shi shine abin da suke nufi shi tsutsan kawai kai ta fitar da tsutsan kana dafawa an gane ba su yadda ba amma in ya zo hada da abinci ko hada da shi wannan kama a ce dutsen dabino haɗe da dabinan sun kuma dutsen mangoro haɗe da dabino haɗe da mangoro shi ma na yawa wani goro to amma kuma a babi na likitanci yana cutarwa ko bai cutarwa kila ba komai na dabino ya cutarwa zai cutar? asalin goron ba ban taɓa ganin likitoci sun yi magana kan tsutsan ba na dabino musamman ya ba wani bayani an gane sai dai kawai dan adam in yana kyama kawai amma ga galiban dabiran dabiran hanci ɗin nan za ka akwai tsutsa to kuma idan mutum ya cinye shi ba a cewa ya ci haram ya ci daidai amma wasu sun ce ne a ware tsutsan kawai kamar yadda kamar irin gwazar ma din nan hmm. akwai irin gwazar ma wanda za ga galiban nufawa suna suna auna shi ma suna auna shi suna siyarwa in ka je waje za ka ga shi an soya shi to shi irin wannan sun ce a ware tsutsa shi kadai din ba a yarda da shi ba <laughs> ana magani to tunda ana magani abinda ya halaka ai magani ai halaka shi ana ci su ana ana fa dafa sosai abinci ne sosai a dafa a ci kuma kuma kuma an ce an ce tana da tana gina jiki sosai da irin su shinge shinge ga shi na ga yanzu a shinge ana yawo da shi ma a baro ana siyarwa kuma mutane na ga suna siya sosai a tsaya a sha gari garin rogo da shi irin wanda suke ba shinge dangin fara da shi ma ba sai an yanka ba an ce za a yanka wannan ya za a yi saboda fitinar da mala aka yanzu kamar sun na sai rage dan sosai eh, eh, yanzu ba ganin shingen sosai kamar da sun gane ana kama su ne ku na wata harumin najasa wato najasa yana haramta waddima'ul masfuha eh wato najasa haramun ne cin najasa da kuma jini wanda yake fitowa yayin yanka din nan wannan jinin da ke zuba din nan haramun ne a ci a ci wa jubnul majusi da kuma jubul mai wato mai na baba juse irin kitse din nan na baba juse din nan an gane ku wato kama ce kakidi su duk abin da ya shafi kakidi ko kitse ba sa ci to mutanen mu sai su zo da zarar an yi yanka sun ci a basu ainihin suna son kakidi din suna son kitsen to wannan kitse din shi ma kasancewan haramun ne a ci yankan baba juse ko ba ka ba ba majusi ba a cin yankan shi tunda shi ba ahlul kitab bane shi to saboda haka shi ma kakirin sa shi ma haramun ne musulmi ya amfani da shi wa ma yusaddi an al aqli min an-nabat da kuma abin da yake lullube hankali na ainihin tsirrai duk abin da ka sai yana lullube hankali na tsirrai shi ma haramun ne wato a ci shi an gane ko kaman su wiwi su kuce da duk wani abu da yake lullube hankali idan mutum ya amfani da shi zai iya buguwa ko hankalin shi zai juya to shi ma wannan haramun ne wa harrama ibn majishun to daga cikin malikiya akwai ibn majishun ya haramta addin tabo ya hukunci mutum ya ringa cin tabo mata masu ciki wani lokaci sukan yi sha'awan kamshin tabo sai sa a yanko musu taban suna ci to shi ibn majishun ya ce haramun ne me yasa ya haramta to kenan a cikin malikiya ba duka bane suka haramta cin tabo da yawa daga cikin malaman malikiya wato ba su haramta ba wa kariya mu gairu wasu malamai sun kyamace shi an gani saboda babu nan su karara wanda ya haramta kama za a duba shi khabiz ne ko ba khabiz ba shi idan idan taban yana kusa da abin da yake khabiz to wannan abin zai shafe shi amma asalin taban mutum ya ci shi khabiz ne shi eh, idan yana cutarwa ko idan ya zama to cinsa yana kawo cutarwa kamar yana kawo ciwon appendix ko wani ciwo da ya kamata wannan ya zama khabis idan baya kawo wani ciwo kaga shikenan mutum ya samu rufin asiri in yunwa ya zo irin mutum na cikin halin yunwa ya rasa kuɗi kawai zai je bakin kogi kawai ya je yanko tabo kawai ya zauna ya ci abin shi lami lafiya ya gode wa Allah na a ƙwarai da gaske na eh kila ya hango cutarwa ne likita ne to eh, to ba mamaki ya hango cutarwa ne na kabolin suna zama kaba wannan kasa ko a wannan ayyukan lokaci an ce kan bayan girma a cikin ita me tabo ba yana tare da da tabo ai wani lokaci ba tsakuwa akwai tabo abar tabo din kawai in ka same shi kana yanka kawai da ka san kana yankan gumba a shi ba gumba ba na kiya yau fara ƙasa kamar mutum na yankan irin na kiya din nan an gane ku ga mutum na yankan na kiya ai kawai balla za ka yi kawai sai ka so ya shige kawai to shi ma taban shi ma haka kuma za ga kamshi yake da shi mai daɗi an gane to shi ne magana appendix din nan mai shi kawo shi ƙasar da ya kawo shi daga gaske kawai dai ciwo ne kamar ciwo ne mana saboda dan mutanen kauye na da ai suna cin irin wayannan ko sun dade ba jin appendix sai daga baya shi wannan ciwon appendix din daga baya ya taso gaskiya duk wasu ciwon ne gani sai a ce za ke kawo shi amma ka duba sai ga mafi yawa kawai fitina ne wanda Allah ya garba al'umma da shi eh, ana tiyata a shiro tsakuwa tabbas ana yi ai ka tona ka shige ka tona ya zama gari yanzu ba tsakuwa bane shi an gaida da to almuhim da kaji dai matsayin malamai wasu sun ce makaruyi wasu sun ce haramun to ina dai ganin sun yi haka ne wato lura da wanda ya ce haramun ne kaga haramci ba wasa bane duk wanda ya ce haram in babu nasi to ya shiga gonan Allah to kaga ibn majishun yana da wuya ya ce haramun bai hango dalilin haramcin ba zai iya yi wa kila kamar yadda aka ce likita da shi kila ya riga ya yi bincike ya gano cewa lalle wannan tabo din yana cutarwa ga lafiyar mutum to yana cutarwa ya zama hadis kenan wanda ba su gano ba suka ce makaru kila wani ya ce halal na'am Kuma ma misali su mata masu juna biyu ai su ba cutar da su yake ba amma su ba su amfani da shi ma ba za su tadi ba mata masu juna biyu suna suna ci wasu masu cin wasu muka ci eh. to eh to amma yana kamar ya yi kwalliya ne bai shi saboda yana narkewa a ciki yau eh, kar hanta saboda yana narkewa bai kenan amma wanda ya haramta ba maza za nazara limaza harama mu a to kuma zai haramta ta yana rakewa to dama ba su yi lafiya din ka gane ya shi in dai zai lafiya to ai kaga akwai karancin matsala kenan ai kenan za a iya fitar da shi ta bayan gida in ko karfi da narkewar yana yin wani illa ne ba wani sai a ce likita ne ba ba ke zai narke din amma narke kuma zai zai zai da zai tushe wasu wurare zai cutar misali shi ne za ta ƙara bincike kan matsala sha Allah wa alaikum salam eh. sai ce malamai sun yi magana biyu ibn malishun daga cikin malikiya ya ce kaza sannan wani daga cikin malamai malikiya ya ce kaza an gane to sai ce akwai fatawa guda biyu wani ya ce haram wani ya ce makaruhi kuma an san akwai bambanci tsakanin haramun da makaruhi ko kenan akwai fatawa guda biyu kaga cewa maza wa malikiya mutawatira ce babu sabani a cikin ta ba gaskiya bane a cikin malikiya akwai aqwal da yawa kan matsaloli da yawa an gane malamai sun fadin nan ma ba kawo maganar malik din ba gaba kan matsalan kaga ya kamata ce an kawo fatawan shi kan shi malik din me yace akan matsalan babu ila bishi koyo akai ba akwai matsalar zaga malami ya yi shiru a zamanin shi ba a tambaye shi gaba ɗaya kan matsalar ba an gane gaba ɗaya ba a tambaye shi ba kamar a cikin mutasar an kawo matsalar fatan jaki fatan jaki a yi takobi da shi ya halatta tunda an ce jaki haramun da cin shi fatan shi kuma bi kaza kaza kuma malikiya sun ce fata ko an je mai shi ba za a yi amfani da shi ba a masallaci ko kaza kaza kaza ko wani abu tsarki to sahabbai sun kasance suna zuwa yaki takobi wanda hannun shi fatan jaki ne kuma sai su sai su sai zalata ya shi kuma su yi sallah da shi to malik yana karatu haka yadda muke nan wajen malik na kan mambari yana karantarwa sai kawai wani ya daga hannu sai ya mai tambaya yana wa malik tambaya kawai malik aka ce kawai malik ya tsit bai ce komai ba ba bai ce ufan ba saboda ya yi karo da usul shi shi a wajen shi fatan jaki na jasa ne kuma ko an je mai shi ma ka zalika bai tsarki ba to ya za a yi sahabi ya rafa ya shi mai sallah da shi yauwa sahabbai suna sallah suna sallah da takobi mai hannu na fatan jaki to yanzu me zai ce aka ce malik tawaqqafa wa tawaqqafa fi fil khaymak wannan abu fatan jaki sai malik ya tawaqqufi akan shi da shi komai ba ka duba tsoron Allah ba shi da nansi tun da bai da nansi akan abun malik bai ce ko ba har duniya kan wannan matsala sai yanzu ya rage ga ɗaliban da ishi ya shi bai da amsa an gani kaga shi wayannan bayan Allah suna iya kokari wajen neman nansi, sai in ya sun gaza kuma ya nuna ma duk yanda malami ya kai insha Allah akwai abubuwan da bai sani ba kuma a cikin abin da ya sani ya bada fatawa ya yi iya kokarin sa ne zai iya zacewa kuma zai iya kuskure eh نعم الشفاء كتاب الشفاء نعم وكيل yana sai da sai kwakwalwa mana in mutum yana zama wani abu daban karfashin ai ma wani nau'i ne na hauka murna zai maka yawa har ya zama to ka da da gaske a ah, abin da zai sa mutum ya zama over iya eh, ya sa mutum ya yi abin da bai dace ba ko mutum zai iya aika zai iya faduwa daga gidan sama saboda kuma yana ganin ya wuce nan ashe ba asalin shi bane eh komai yana ganin cewa shi yana sama ne gidan sama mai hawa goma zai dauka ne faɗo lafiya da wani wallahi zai faɗo dan kwallo idan ya sha wannan abu in ya fara gudu yau har har dare ba zai gaji ba shi yasa idan an kama dan kwallo ya sha cocaine ko mai boxing ya sha cocaine za a bashi suspension na? ko eh, mai tsere saboda in yayi ba za ka iya kama shi wallahi <laughs> saboda baya cikin hayyacin in yana gudu wallahi sai lokacin da kuke yin fushi zai fara zai fara jin alama a jikin shi kuma da zarar mutum ya fara sha har abada zai rinda sha yana da wuya ya iya bari za ga dole sai ya maka shi allura yanzu akwai 'ya'yan manya manyan sojoji manyan waye na gwamnati za ga wasu fiye shi suke tsada gare shi sai su injectin ɗin a jikinsu hmm. sai ga mutum yana ji to in kuma babu wannan to duk rashin lafiyar duniya na musibar duniya na ya faɗa kan shi bai da lafiya biya da aka yi in ma zai yi fashi ne ko ya yi sata ne ya fi sai wannan abin ya biya maka shi allura idan mutum ya auri mace tana yin wannan to Allah ya sauke billahi lazi idan idan ya aure ta wato jiyar duk abin ya kare wajen wajen jima'i sai ya gudu ya bata saboda ba ta cikin hayyacinta kuma ita wato in sha'awa ne karuwa zai yadda ka san jaka za ta koma fiye da jaka ma sai kan saboda haka baya halatta mutum ya amfani da shi na'am da dabi ba su subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحسن الله إليك نعم يجب أن